jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani. sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahara Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. mu kamar yadda aka saba a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 23 ga watan yuni na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan sana'ar kafinta da rawar da mata ke takawa a wannan fannin. riƙa shi mace kafinta abin da albin al'ajabi. Amma dai yau masu sauraro muna tafe da ƙarin bayani. Kuma a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata masu sana'ar kafinta. Daga bisani kuma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook sannan za mu buɗe muku layi domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook a makon da ya gabata. Inda muka ce, shin in akwai mace kafinta a unguwarku za ku rika bata aiki? Sannan menene dalilin ku Ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko ta fito daga Bashir Abubakar daga jihar Kaduna, inda ya ce ko shakka babu ni kaina kafinta ne, amma babu wata mace kafinta a unguwarmu. Ko da akwai zan ba ta shawara ta yi aure ya fi mata mutunci. To zara'u sai kuma amsar Alhaji Mele Yusufari inda ya ce kwarai kuwa za mu ringa ta aiki domin mu karfafa mata gwiwa domin wasu mata su masu yi koyi da ita. sai nasiru muhammad goni ya ce gaskiya ni kam nawa ra'ayin ba zan ba ta aiki ba sai dai na rasa namiji domin aikin bai kama da mace ba. To Adamu Idris daga mararraba mubi jihar Adamawa shi kuma ya ce, zan iya ba mace aikin kafinta muddin tana da kwarewa a fannin aikinta. Dalili na kuma shine ba ta kwarin gwiwa domin ta cimma burinta na yin wannan sana'ar da kuma zabarar da sauran mata da su yunkuri domin nema na kansu. Abdulwahab Salisu Kedi ya ce me zai hana in dai tana da kwarewa da cika alkawari. Daga jihar Kaduna kuma Muktar Usman ya ce sosai kuwa zan bata ko don ci gaban sana'arta. Sai amsar Aminu Adamu Malam Maduri da Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida daga jihar Jigawa. Suka ce sosai ma kuwa za mu bata domin hakan ya fi zaman banza kuma sai ta dogara da kanta. Amsar mu ta gaba kuma ta fito daga wurin Ibrahim Suleiman Macaka daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza inda ya ce gaskiya idan na gama mace kafinta zan iya bata aiki sosai kuwa Allah ya ƙara wa mata lafiya. sai amsar abubakar shehu ya ce ai ba za mu bata ba saboda aure ne ya kamace ta sannan kuma tsarin ya ci karo da al'adunmu. sagir sa'ad bulka ciwo kuma ya ce yau da gobe ikon allah in dai har za ta iya yi min aiki mai kyau ba abin da zai hana in bata domin ni bukata ta ai min aiki mai kyau ba ha'inci a ciki shi kuma muhammad awwal abdullahi ya ce zan bata aikin mana Lawali Manchester Kamba ya ce, Me zai hana za ni iya bata aiki, sai dai in ta kasance ba ta cika alkawari. Sai amsar haɗin gwiwa daga Salihu Isa Fana ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi tare da Salihu Jimeta Fana suka ce maganar gaskiya mu a ra'ayin idan akwai mace kafinta a garinmu ko a ƙauyukanmu za mu iya ba ta aikin kafinta inda ta iya aikin sosai ganin cewa duk sana'a akwai mace akwai namiji da fatan allah ya kara mata lafiya a tashi lafiya shirin yau da gobe To kin ji kuma amsar Kabir Haruna Lawan ya ce dalili na shine zan ba ta aiki ne domin na karfafa wa 'yan uwana maza gwiwa wanda suke gani zaman banza abin yi ne shi kuma ta inda ya bullo kenan. sai amsar al'awwal bauchi ya ce haba ku kuwa voa hausa mace da hawa rufin ɗaki babban magana kallo ya koma sama wai raƙumi ya ɗau giwa isa isa kwafsi a sarara allah sa na faɗa daidai ya ce to aini wallahi yau da gobe in akwai mace kafinta a unguwarmu aikin gidana ya haramta ga maza domin mata ba su iya kissa wajen aiki ba kamar maza sai amsar babawo mato mai addu'a ya ce yau da gobe hakika idan akwai mace kafinta a unguwarmu zan iya bata aiki matukar ta kware amma To amsar mu ta ƙarshe kuma ta fito daga wurin Naziru M dan waire Allah sa na faɗa daidai inda ya ce eh in ta iya aiki me zai hana a bata masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To masu sauraro yanzu kuma za mu garzaya filin tattaunawar mu a Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta samu zantawa da bakwar da ta gayyato mana zauren namu a yau wacce za ta gabatar mana da kanta. To bakoncin wa muka samu ya. To salamu alaikum. Sunana Binta Ibrahim Jibril amma an fi kirana da Batulu ko kuma Batul. sunan dai da aka fi kirana da shi kenan. To da uh, malama binta me ja hankalin ki naga kina harkar kujeru da gadaje wanda sana'a ce da aka fi sanin maza da yi. Gaskiya ni dai dama tun asali ina da sha'awar da yi kwalliya kwalliya haka ga an gyara wuri yayi kyau da sauransu to kamar wasa dai gaskiya haka nan ina da wani yadi kamar wasa sai na ɗauka sai na yanka shi sai na ce bari in gwada wani filo kawai da na kirkira da kaina mm. sai na gwada fulan ina gwadawa sai na ga yayi da kaina na dinka da zare da allura na zauna na dinka mm. da hannuna da zare da allura sai na ga yayi sai na kuma siyo yaji da kaina ne sai kawai mutane suka fara ci a ah, in nayi baki aka sai in ce musu kun ga fulan da ne kai amma yi kyau ai irin eh, fulan larabawa ne wannan kaza kaza sun ce eh da Allah na wato daga nan kamar wasa sai wannan ma ya ce na su sai nake zuwa na siyo ya duka kike yi da hannu yawa nake yi da hannuna nake yi daga baya sai na zo sai na siya keke mm. da na siya keke sai na ci gaba nake amfanin nake dinka fulallukan da keke daga nan kuma wani lokacin ma su zanin gado su me kuma ba wanda ya taba koya min mm. da kaina sai su zanin gado su me sai in auna ne in ce in gwada in ce yadi kaza zai yi kaza in auna da gado na da sauransu haka to sai shi ma zanin gadon na dinka abina har mai bargon nan ina zama na dinka me bargo sosai wanda ake sayarwa na maka kwarai kuwa wanda da bargo da komai zan sa mai fiber in siyo fiber tun lokacin ma bana zuwa kasuwa da kaina sai dai in aika yar uwata ta siyo mu lokacin ma ba da kaina nake zuwa ba in dinka ina amfani da shi mutane haka wasu su ce musu to akwai wanda ma suke zuwa makaranta su koyi yanda ake yi to akwai makociyata amma yanzu ba ta na yar sokoto ce za ta je makaranta tana zuwa koya a makaranta in ta koya kuma sai ta zo guri ta ce kin ga kaza a koya mana dan daɗe mun bayani akai ba ni aka koya ba ita ta je ta koyo amma zan daɗe mata karin haske akan abin ta daɗe amma ba wanda ya taba koya min gaskiya. To ki kamar shekaru nawa kina zanuwan gado da irin waɗannan filalluka? Gaskiya kamar zan yi shekara kamar biyu haka ina ɗanyi to daga nan kuma idan nayi na sassa a falo na sai mutane su ta sha'awa tunda suna sha'awa sai a ce kai ki ma sun yi kyau a ina aka yi miki kujeru na kan ce tun na aure na ne kawai da ina caccanza filallukan a ah, to ki haɗa mu da kafinta to sai nake haɗa su da kafinta yake musu sun haɗa su da kafinta to sai ake wani lokacin sai a samu matsala kin san kafinta ba tabbas sai ki ji sun ce kafinta na an samu matsala ba su mana kaza ba su kaza ba sai dai nake cewa mai gidana ni da ina gazan fara harkar nan duk wanda yake son kaya zai nuna min abin da yake so kwara ni in sa kuɗi na a yi mishi in an mushi sai ya biya ni to ina yin haka akwai wani kafinta ina bashi ya yi min in biya shi su kuma in su siya in ɗora riba ta ina yi ina yi ina yi dai wajen shekara biyar ina yin haka daga baya dai kawai sai nake ce mai na me zai hana ka bani dama tunda dai kaga harkar nan ta karɓe ni in bude wuri na a ringa ko kuma a zo gida a ringa yi tunda ina da wuri sai aka zo ake yi a a cikin gidana sai na samu ma'aikata kamar wasa na zo wuciya na ga wani yana aikin kujeru sai na tsaya sai muka gaisa da shi na ce mishi kana zuwa gida kai aiki su bi ne to sai ɗayan ya ce a'a sai dai a kawo nan mi sai ɗayan ya ce a'a ya zaka ce haka za mu je ba mu lambar ki sai na ba lambar waya na ba lambar waya sai ya kira ni a waya sai na mai kwatance sai ya zo na gaya mai gida na gashi gashi mun haɗi da wani kaza kaza ban boye mishi komai ba tunda gaskiya duk abin da zan sai na sanar da shi sai kwa ya zo na ce bari mai gida na nan sai ya zo su magana sai ya zo ku aka yi sa'a mai gida na yana nan suka yi magana yake tambayi sa ina yake ya yi mai bayani inda yake ma sai ya gane cewa ya ma baban shi baban yara ya ma san shi ce a ah, to ai kai na gida ne ashe shikenan daga nan kamar wasa sai ya zo ya fara mun aiki muka ci gaba da yi muna yi muna kujeru ina yin kujeru dai suna ta karbuwa gaskiya tun ina yi mutane su kawo in mutane su kawo in musu kujera ba tare da na abin nan ba ma na yaƙi da sudan ina da tawa a ajiye sai dai su kawo in musu in siyar musu in an ce ana so har na zo da kango kusa da gidana sai ce kawai in koma na in dinga yi na zo ina sa kuɗi na ma na yi kujerun ma na yi display din su still a cikin gidana ina da wurin da nake display daga nan kuma sai na zo na haɗa inji muke aikin kayan gado to yanzu kenan ba local kuke ba kuna da kina da ina da injina sosai da nake yin idan an yi kenan yana yin kamar irin na waje wanda kin ga mutane sun fi sha'awan kayan waje eh. gaskiya ina yin kaya ba wai yaban kai ba idan na yi kaya ma da yawa customers zaki da an ce kamar na waje ne mm. kuma ina kokari na gane wa mutum abin da zai ji daɗi don idan zan wa mutum aiki ina sawa a raina cewa kamar nawa ne zan yi zan yi amfani da shi don haka ba na tunanin na rage wani abu wanda wai zan rage kwalitin shi ko wani abu kuma da yake ana sai da kayayyakin aiki wanda kamar su kafafuwa na kujera da su handles na drawers din gado da sauransu ana kawowa na waje akwai na turkey akwai na china mm. wanda za ki ga ana kawo daga turkiya da kuma wanda ake kawo daga china to duk muna siyan su da haka sau tari idan na yi kaza ki ji an ce kamar na waje kin ga ko in nan kujerun ma aikin gani na yi su to nakan yi kokari yadin fulallukan ma na samu irin designers na saka wanda za ki ga suna zuwa daga na waje mm. to haka ga dajan ma to shi injin a ina aka siyo injin injin yawanci daga china ake ka daga kuma eh, turkiya ma ana kawa don ko a kwanan nan na siyo wasu to yanzu kin jima kina wannan eh, sana'ar shin ke ma kin dan iya eh, harkan kafinta ne sosai akwai abubuwan da na iya yi akwai irin tattara da ake na jikin gado ana ce ana nan da ana sa maballin nan a jiki mm. duk ina yi kuma tun da dama ina yin fulalluka ma yawanci in aiki ya musu yawa nakan zauna na yi in ban je makaranta ba mm. nakan zauna na yi fulalluka da kaina saboda ayi yanda nake so to yanzu kenan ke um, ba wai sai an baki uda ba kikan yi da kuɗin ki ki aje idan mutum ya gani ya saya sosai yanzu haka ina da gadaje ma da za mu shiga cikin wurin aiki za ki gani akwai gadaje da yawa wanda na yi kan gadajen da yawa mm. yanda duk wanda yake so in zai iya faɗan kalar katakon gadon da yake so sai a haɗa mushi wani ma kuma na kan yi na aji mm. kujeru ma haka to um, wannan sana'a ce ta maza wani irin kalubale ake fuskanta wannan sana'a yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen baraka da malama binta domin jin yadda ta amsa tambayar da baraka ta mata kamar haka. To um, wannan sana'a ce ta maza. wani irin kalubale ake fuskanta wannan sana'a gaskiya sana'a dole duk sana'a da mutum zai yi dole zai samu kalubale amma dai zan ce kalubalen da nake samu bai wuce na Um, matsalan customers ba wani zai zo kai masa aiki sai ka ga mai mishi aiki ka biyo shi cikon kuɗi zai ce a kai kayan bayan an kai mishi kayan har gida sannan kuma sai ce ka yi hakuri ko zai maka transfer ɗin kuɗi ko zai bayar a kawo to sai ka zo ka ji shiru da irin wannan sai kuma ma'aikata dole ba za a ɗan rasa abin da ba a rasa ba akalla kin ina da ma'aikata sama da mutum goma wanda suke karkashi na yanzu haka. Um, banda kalubale um, na saurari kuma fa da aka samu a wannan gaskiya alhamdulillah na samu nasarori wanda ba za su irgu ba gaskiya ba abin da zan ce Allah sai godiya duk wani abu da mutum yake samu yake tunanin zai same shi na rufin asiri a rayuwa na same shi a wannan sana'ar alhamdulillah gaskiya to da babban jari aka fara ko da karami gaskiya ba zan iya cewa da wani babban jari na fara ba gaskiya kwata-kwata gaskiya ba da tun da na gaya miki da filo na fara kananan filo da su na fara gaskiya daga nan kuma kin san nace miki nakan hada mutane da kafinta yanayi musu mm. daga baya kuma na komo nake abin nan akwai da ɗan kudade na da na samu wanda mahaifina bayan da ya rasu aka bani mm. to da su amfani sai Allah ya samun albarka har suka kai ga haka to yanzu hai uh, kina da sha'awar ki bude wani showroom ko ko a dai cikin filin gidan nan naki zaki ci gaba ina da sha'awa gaskiya tunda yanzu a cikin gida ma na bude dan showroom din mm. tunda ina sai da kayan irin decoration haka mm. na furniture din kuma ina dan display din kujeru haka guda biyu ko uku duk da cewa wurin ya mun kaɗan to shago ne in kana nema sai ka sha wahala yanzu ina ta nema ina ta nema amma har yanzu ban samu ba kuma sana'a mu sana'a ce wadda take neman tallafi kin gane tallafi ma'ana tun da mutane a karkashin ka da yawa in ka samu tallafi al'umma da yawa za su amfana ma'aikata nawa gare ki gaskiya ina da wa'in sun fi mutum goma ma'aikata ma'aikata sosai wanda suke miki aiki wanda suke min aiki suke karkashi da kuma wasu da yawa daga cikin su ma suna da aure To a da ma'aikatan shin akan dan kukan dan reni masu sha'awar su koyi wannan sana'a? Eh gaskiya in akwai wanda muke rena su amma gaskiya ba su da yawa. Tun da kin ga bani da karfin da zan ce zan iya renan mutane amma ni a shirye nake da ko mutum nawa ne zan iya taimakon sa daga mata har maza ko mutum nawa ne insha Allah in suka zo zan iya taimaka musu inda za su koyi sana'ar matsalar guda ɗaya ce ta kayan aikin mm. kin ga yanzu wanda yake sha'awar koyan su ɗinkin fulalluka nan domin ana buƙatar kekuna mm. wanda yake sha'awar aikin kafinta ina buƙatar injina wadatattu tunda injin da nake amfani da shi guda biyu ne kin ga yayi kaɗan a ce waɗanda za su koya su yi amfani da shi yake yanka min katako eh. katakon gado hmm. shi kuma wanda yake yanka yake yanka kujera shi ma daban yake hmm. bai fi guda ɗaya nake da shi ba gaskiya wannan duk da dama yawanci wani yankan manyan injina ne suke idan muka je siyan katakon kafin a ka daga can yaron eh, da zai aikin shi zai ba da yankan da za a yi za a rarrage mana yanka. To ya ake ya kike wajen tallata kayan ki ganin a cikin gida kike? Ina amfani da kafar sadarwa. wajen tallatawa kamar whatsapp da eh, instagram yawanci gaskiya shi ma nake to sannan nake tallatawa sannan kuma kamar a cikin gidana ma da na gaya miki da customers sun zo mutane haka sun zo ko na baki zan ce ina yin kujeru wayannan ma ni nayi yi to daga nan sai ki ce da gaske a za mu kawo kuma gaskiya yawanci kwastomomi na mafi yawan su mata ne kuma gaskiya sai in ce miki ni dai alhamdulillah ban taɓa samun matsala yau a ce an zo daukan kaya ban gama ba mm. gaskiya ina da tsoron wannan wannan rashin cika alkawari da masu gadaje gaskiya ina kiyaye shi kuma mm. abubuwan da yasa nake kiyaye saboda mai gidana sai da ya zo na ce ba wai baya son ne sana'a bane baya son matsala a zo ba a gama kaya ba matsala ko fada ko hayaniya wani ce insha Allah ba za a samu wannan ba to gaskiya ni dai alhamdulillah ban taba samun matsala da wannan ba. Ah, kenan tun daga fara wanke harka kawo yanzu shekaru nawa kina wannan Gaskiya kamar zan kai shekara goma sha ɗaya. Sha ɗaya. Eh dan dai na wuce shekara goma. Kin zancen tallafi a baya akwai tsarurruka da gwamnatoci suka fito da shi na bada tallafi shi an taɓa gwadawa? Wallahi na yi offline ya fi sau nawa ban samu ba. An ce min sai da CAC certificate. Mm. Na yi CAC certificate kuɗi ma na biya. Na yi CAC na. Shi kamfanin naki yanzu kin masa rijista. Na masa rijista. na masa rijista ina da rijista da komai kuma kin ga ba ma anan na tsaya ba nakan yi kokari ba wai iya ma harka fanicha kawai nake yi ba akwai su kayan kanshi spices din nan mm. da nake yi indian spices ne mm. kin gane yawanci tunda mutanen mu sun fi amfani da sun fi yin kori mm. to ni yanzu ina yin indian spices wanda da zan samu dama matan da za su amfana da wannan ba adadi saboda da nayi da ya kare da ana so sosai. Oh, ki ke ba a sana'a da kika Gaskiya ba a sana'a ɗaya na tsaya ba. ina yin furniture kuma ina yin spices har su to abubuwan da nake yi da yawa gaskiya sai me kuma a zayyano ina yin snacks haka ina da page ma Instagram shi ma mm. da na bude ina yin snacks haka su samosa nan su meat pie su duk ina yi kamar idan za a yi taro ko biki in za a yi taro mutane suka ce suna so na kan musu duba da yanzu na koma makaranta mm. yanzu na ce miki na koma ina yin digiri na biyu yanzu mm. to ga kuma kin ga dawainiyar yara to amma na kan yi haka ko daga gida haka kin ga shi ma sana'a mai kyau ce ina son ji hankalin ma mata ta nan bangaren kamar su samu sannan kina daga gida ko baki da wadataccen jari dubu biyu dubu daya ta ishe ki maimakon kai ta amfani da kafar sadarwa kana asarar data wajen tura hotuna kai kwalliya kai wani abu duk shirme ne kina daga gida za ki tallata ce ai odar meat pie ai odar samosa kina daga gida kin kashe dubu biyu sai ki dubu uku to daga ƙarshe wani irin shawara zaki ba mata gaskiya shawarar da zan bai mata shine abin da a hausa suke cewa babu maraya sai rago duk abin da kika gan mace bata yi ba to kawai dai bata sakanta ba ne ba kiwa ce ko wani abu amma gaskiya ina bai mata shawara ko mun rufin asirin da suke ciki ko mun arzikin mijinsu kowanne matsayi suka kai a rayuwa su rungumi sana'a sana'a tana da matukar mahimmanci ko ba komai za ta taimaka musu wajen su taimaki kansu su taimaki 'ya'yan su taimaki mazajensu shi kansa namiji in kina sana'a sai kin fi kima a wurin shi to da dama mata za zaki ga sukan ce ba sa iya hada ga karatu ga aure to ke banda auren ma har da sana'o'i ba ma sana'a ɗaya ba to ai shi nake ga miji gaskiya da daga cikin mata sai su ga suna nuna kamar ba za su iya ba kin ga yanzu ni abubuwan da nake zan je makaranta ina zuwa makaranta ina wannan sana'ar harkar fanica din nan bai hana in tsaya in duba me ake ciki ba kuma yara na idan sun tashi daga makaranta ni zan je in dauko su zan zauna ne aikin gida kin ga nan ban da me aiki baki da mai aiki ban da mai aiki ni nake komai na gidana mm. kuma in yi girke girke kuma eh, a hakan idan ina na sha'awa zan dora a page ina na instagram ko na whatsapp cewa akwai samosa ko akwai meat pie ko akwai wani abu idan mutum yana so ya yi oda mm. duk haka ina yi dukkan wayannan abubuwa kuma na zo na ba wanda yake shiga ai tsara komai ne yana son mutum ya tattara hankalinsa komai ina tsara shi ga idan na je makaranta na je na yi lectures ina to tun a makarantar kafin na baro makarantar zan yi kokari abin da muka yi na lecture da na yi sai na zauna na karanta ta inda binciken da ya kamata ne ina son ƙara binciko na abu zan kokari na shiga library in je in binciko in karanta an fahimci wannan abu kafin in dawo gida sanda zan dawo gida zuwan aikin da zan yi in karasa ka yara ba su taso daga makaranta ba lokacin tashin su ba sai shida zan yi aikace aikace na kafin su da har girki na gama sannan fitan je ɗauko su idan na ɗauko su muka dawo in zo zaunar da su su ci abinci wanda zai homework yayi kayan su su cire in sa a inji in wanke sannan a shanya duk waɗannan abubuwan ba su hana ne. aiki ba. A takaice dai tsari ne mafi yawan mata da suke wannan ƙorafin ba su da tsari. Yawwa rashin tsari ne komai idan ka tsara shi yanda ya kamata cikin ikon Allah komai zai tafi maka yanda ya kamata. za ka kula da mijinka, za ka yi girkin gida, za ka tsaftace gidanka ba wai ban kai bakin gadai ba ki zogin tadda datti ba. <laughs> za ka tsaftace gidanka, za ka kula da yaranka, ka ɗauko su a makaranta, ka kula da mijinka daidai gwargwado ka bashi kulawa yadda ya kamata komai in ka tsara shi cikin ikon Allah Ubangiji zai zai taimake ka Allah ya samu amma kuma kin gane duk wannan nasarorin da mace take samu a rayuwar aurenta ko in ce a rayuwarta ga baki daya ba sa taba samuwa sai da tallafin miji sai da tallafin miji miji shi yake taka muhimmiyar rawa to wato mai gida ya taimaka miki gaskiya miji na abin alfahari na ne mahaifiyata ma kuma haka kasancewa mahaifina ya rasu mahaifiyata ma haka tunda tana bi na da addu'a ko yaushe cikin yi min addu'a take shi ma kuma mijina gaskiya ban da abin da zan ce da shi sai godiya domin in bai ban goyon baya ba sana'ar ma ba zan yi ta ba ba ma yanda za a yi na yi ta ku sha'afa har yanzu dai ana nan tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. To madalla masu sauraro mun sami kiranmu na farko daga jihar Sokoto da wa muke magana. Assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya. Wa alaika salam muna jin ka. Ko maudu'i ne wanda adda babban muhimmanci da idan muka duba musamman ma abin da ya shafi sana'o'i musamman ma irin na hannu na irin kayan toci musamman ma na mata to abu ne mai kyau wanda ya kamata mu kan mu maza da sauran jama'a da su ba da haɗin kai musamman ma ga mata na ganin cewa sun samu karin gwiwa yin wannan aiki na kafinta idan ni kwatanta a wannan jiha ta mu ta yanzu haka akwai garejin da aka buɗe wadda na koyon musamman ma a aikin aikin kanikanci na mata kaga duk ayyukan wa'annan abubuwa abubuwa na wa'anda zan gaskiya idan mata suna su to za su samu hanyoyi na na ƙarin gwiwa da kuma na ci abinci da sauran waɗanda za su taimaka ma na ƙasa gare su ta haka ya kamata a taimaka musu kwarai da gaske kuma a ba su kwarin gwiwa wannan ita ce gudun mata na gode. To mun gode Bello da wannan kira naka yanzu sai jihar Nasarawa da wa muke magana. Bari bari Nasarawa State. Muna jin ka yau dai ka ji maudu'in namu ne za ka ce. wa na riga na ji wannan ai mu eh, ba sabon abu ne a gare mu. In ka je raban technology a nan lafiya za ga mata ne suna goge katako suna yankawa suna buga kujeru suna buga tebura da abin ayin eh, wannan ba karma abu saboda haka wuraren da ba su da lalaci kokari su ma su zama su samar ma da mutanen matansu aiki to namu wannan ba karamin abu ne nan lafiya to ka je rabanan technology ka gani to mun gode da wannan kira naka yanzu kuma sai jihar Kaduna da wa muke magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikas salam da wa muke magana. Sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka Alhaji Musa Garo yau dai ka ji maudu'in namu. Dangane da wannan al'amari gaskiya abu ne mai matukar muhimmanci. Kuma kin ga yanzu su kansu mata za su fa natsuwa wajen idan aka ba da irin wannan aikin na ita kanta maganar maganar katin saboda yau idan aka ce mata haddara daga gurin da ake yin wannan kafirtan kaga mata za ta natsu ka ba da kayan ta a mata kuma fatan da muke yi kamar mata din da suke irin wannan abu ya kasance suna samun cika alkawari akan irin wa'annan al'amari ita na magana cika alkawari dangane da harkar kafinta din a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to mun gode Alhaji Musa Garo da wannan kira naka Masu sauraro a yau muna magana ne akan mata da sana'a inda a shirin namu na yau aka samu tattaunawa da mata a kan mun samu wani kira daga jihar kaduna da wa muke magana daga nasarawa cikin garin lafiyan bare bari bashir tela ne daga layin nawita to muna jinka gaskiya na ji daɗi hira da aka yi da babban bakuwa a wannan fili kuma yana da kyau a ce ana taimakawa mata kamar da dan wani ya sauka a nan cikin garin lafiyan bare bare ko mata masu aiki da dama ni ban ga laifin su ba saboda haka yana da kyau a ringa taimaka ana ba su aiki domin ko ba komai sa rage dogaro ga mazajen su wannan abun a yaba ne na gode ku tashi lafiya to mun gode da wannan kira naka masu sauraro da haka muka kawo daukan karshen daukan wayoyinku muna godiya sannan kuma a nan shirin gaba daya zai da sa'aya a yau amma a yanzu a madadin wanda ya taimaka ya daidaita mana sauti daniel brown da ma injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na amina bahara auna da ta taya na gabatarwa ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya mala ka a gaban su kwarai ba za su bare